yanzu da muke magana daren asabar ne daidai da daren takwas da watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasan na bakwai daga cikin jeren biyar karatuttukan littafin alkaba'ir wallafar babban malami alhafiz shekul islam abu abdullah Muhammad ibn Ahmad ibnu Usman zahabi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'an musulmi ba su manta ba har yanzu ana kan alkabiratin ula wato wa'azi game da babban laifi mafi girma na farko wanda ainihin malamin ya kawo a shirku billahi ta'ala shirka kuma yadda muka faɗi shi wannan littafi na kitabul kaba'ir littafi ne na wa'azi wa'azi mafi girma shi ne a wa'azantar da kai karka hada Allah ɗaukakin sarki da kowa ya zama ta tsarkake shi shi kaɗai a wajen ibada a tsarin da al'imamu zahabi ya ɗauka a littafin shi ne a ikhtisar wato tafiya a taƙaice domin wa'azi ne zai taƙaita maka amma kasantuwar halin da mu muka samu kanmu a ƙasa irin wannan da kuma zamanin da muka samu kanmu sun buƙatar da mu mu rinka bi ɗaya bayan ɗaya muna sharhin waɗannan al'amuran da malam ke wa'azi a kai shi yasa tun da muka kammala karatun asalin babin tare da ta'aliqat wanda babban malami a shek abu ubaida mashhur dan hassan ali salman allah ya saka musu da alkhairi wa littafin sai kuma muka ga cewa akwai buƙatar mu tsaya mu tattauna dangane da wasu abubuwa waɗanda shirka ce amma mutane ba su san su ba sai sa sai muka ɗauko littafin at-tibbun nabawi na al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya bayan da shi mashhur ya gama ɗibo mana daga wani littafin na ibn al-qayyim mai suna madarij salisi daga ƙarshe malam mashhur sai ya ce duk wanda yake buƙatar tsawaitawa da faɗaɗa bayani dangane da yadda shirka ta karkasu da kuma irin yadda take ɓullewa ba tare da an gane ita ɗin ba ce to koma littafin adda'u wa na shi al-imam al-allama ibn qayyim al-jawziyya zai ga gamsashen bayani akan haka a karatun da ya gabata wato kasar na shida na faru ainihin karanto matsalolin amma sai lokaci ya ƙure don haka in allah maɗaukakin sarki ya so da wannan darasin da darasin da za su biyo mishi baya wajen guda biyu ko guda uku mai yiwuwa fiye da haka duk baki ɗaya za mu ci gaba da tattaunawa ne a ƙarƙashin wannan littafi abba'u yaddawa fasli na farko da malam ibn al-qayyim ya fara magana kai wanda muka karanto shine ne hikmatu min khalqil makhluqat hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya halicci halittu ba wata hikima ba ce sai dai wannan hikima shahararriya wadda dukkan musulmi mai hankali da natsuwa ya kamata ya fanta. balle wanda yake da ilimi da fahimta ita ce a bauta wa Allah shi kaɗai kar a ainihin kafirce mishi kar kuma a yi shirka idan da ku manta da jama'a ibn al-qayyim ya kawo mana matakan tauhidi guda uku matakin farko game da tauhidi shine a Allah sani na gaskiya kyakkyawan sanin da ya dace a san shi shine a san shi a matsayin shine mahalicci shi ne mai tarbiyya shi ne mai rene shi ke gudanarwa shi ya cancanta a bauta mashi kuma shi kaɗai ba shi da abokin tarayya a san shi a kan cewa ba haihuwar shi aka ba shi kuma bai taɓa haihuwa ba don haka ba shi da ɗa shi kuma ba shi da uba kuma bai taɓa ɗaukar ɗan wani ya a matsayin nashi ba duk a san Allah a waɗannan matsayin nashi wannan shi ne matakin farko sanin Allah mataki na biyu a bauta wa Allah bauta ta hakika a bisa yadda ta yi a bisa harshen annabawa mataki na uku wajen bautar ya zama shi kaɗai za a bauta wa kada a shirka to kaji inda karatun mu ya shigo cewa a bauta wa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa ya wajibi ne kenan a tsaya a fayyace wannan matsalar domin shirka ɗin kamar da muke ta bayani ɗoyayyar matsala ce wadda yake tana da kusurori tana kuma da ainihin lunguna sannan tana da rarrabuwa wadda idan ba malamai na irin waɗannan ba sun tsaya sun fayyace abin sai ka ga wani malamin tauhidi ne amma kuma sai ka je faɗawa wasu abubuwa na shirka masu ɗimbin yawa saboda irin yawan lunguna shirka sai dai kane tana haɗawa da addu'a da roƙon Allah don kar ka samu kanka a cikinta. mun yi taro yau kamar shekara biyar a makka madmunin taron shi mu da ke da'awa a ƙasashen da mu ba larabawa ba jama'ar mu ba larabawa ba idan na komar irin wa'azojin da muke shin suna ɗauke da hakikanin saƙo na sunna na gaskiya ko kuwa mu ɗin ma akwai matsaloli tattare da mu wallahi jama'a da aka ɗibo waɗansu littattafai waɗanda ake ganin masu da'awar sunna ne suka fassara su da wasu kasusuwa waɗanda ake ganin masu da'awar sunna ne suka yi su za ka samu littattafan da kasusuwan su kansu suna ɗauke da shirkoki da bidiyo'i iri-iri. Makwabin Jaliyat wadda ke ainihin shari'a Mansur a wancan lokacin ita ta shirya wannan. Wato, ofis ne wanda yake kula da kasashe ko kuma waɗanda ke da yarurruka waɗanda ba larabawa ba waɗanda suke zaune cikin gida a ƙasar saudi arabia da kuma waɗanda suke a waje halin waɗannan da ake ganin sun fassara littafan nan ko kuma waɗannan da ake ganin sun yi kasusuwan nan ana ganin suna daga cikin malaman sunna amma sai zama hatta su kansu a cikin al'amuran nasu akwai abubuwan da yake sun saba ma akida wadda take ingantacciya mutuntattun wata magana da wani babban malami a sheikh muhammad nasiru bin al-albani ya taɓa game da mai littafin madakal yake babu shakka wannan malami yana da faɗa da bid'a zuzurutun faɗa da bid'a sai ce sai dai kuma shi kansa akwai bid'o'i tattare da shi sarki ya tabbata ga Allah hakikarin al'amari daga cikin al'amuran da za su shiyar da ɗaliban ilimi waɗanda ake fatan su zama malamai shi ne Allah madaukakin sarki ya haɗa su da malamai waɗanda za su bi su tallace musu ire-iren waɗannan abubuwa kamar da Imam Ahmad yake cewa wanda Allah ya so shi da rahma sai ya ba shi uwa mai tarbiyya yana karami idan ya taso ya zama saurayi kuma sai Allah ya haɗa shi da malami na sunna wanda zai karantar da shi tauhidi ibn qayyim na daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya da wannan rahma ta biyu wadda Imam Ahmad yake faɗi shi ne bayan da ya zama saurayi kamar da muka faɗi Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ta hanyar malamin shi Sheikh islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani dan haka duk cikin almajiran ibn Taymiyyah hatta waɗanda suka ainihin rigayi ibn al-Qayyim zama a gaban ibn Taymiyyah babu wanda aka sai danganta shi da ibn Taymiyyah kamar ibn al-Qayyim ba dan kuma da saboda sai da zauna shekara goma sha shida a ƙarƙashin ibn Taymiyyah hasali ba wai yayin shi aka koya ya kanshi ba a harfe lokacin da ibn taymiya ya rasu ita ce rabuwarsu domin kullum ƙarshe da aka yi ibn taymiya an yi musu taron to a lokacin nan ne shi ibn taymiya Allah ya mishi rasuwa a cikin qal'atu dimashq bayan yan watanni da rasuwar ibn taymiya shine aka ainihin saki ibn qayyim ya fito kamar da nake faɗa mana babu shakka kaga da yanzu littafin shi na uku kenan madarijus salikin yana kokarin bayyana ma'anoni ne da fassarori da matakai na iyaka na abu da iyaka na sayi amma ka ji sai ɗige da magana akan shirka inda mun karanta abubuwa da yawa littafin abdul na bai littafin na medicine ko na pharmacy amma ka ji sai ya ɗige da bayani akan tauhidi daga bayani akan ƙwarƙwasa da take faruwa a kawa za a yi a maganinta amma daga nan kuma sai ya ɗige da magana akan tauhidi da shirka da ƙarshe sai suke da cewa mai mai karatu ya ga cewa an fara magana dangane da maganin ƙwarƙwata amma an ƙare da magana akan tauhidi da shirka yake ba don komai da domin magana akan tauhidi da shirkar ta fi magana akan ainihin ƙwarƙwata da kuma maganinta da ke faruwa da kai wannan littafi kuwa gaskiyar lamari shi dama tambayoyi ne waɗanda ibn al ko dai aka taɓa yi mishi ko kuma shi ya sayyara su saboda kasantuwar shi kansu ya buɗe a cikin waɗannan shirkoki a da ganin kuke tunanin suna daga cikin matsalolin da ke ɗaure wa masu shirka kai ba sa iya gano amsoshinsu to shi ne sai ya suranta tambaya sannan sai kuma ya ƙabbar yadda za a ba da ansarta sai farkon yawa littafin adda yaddawa wato adda cuta yaddawa da kuma maganin ita wannan cutar ina fata an gane kamar da na faɗi a baya akwai wasu kuma da ke buga littafan daga cikin matsabo'o'i sukan kira littafin aljawabul kafi liman sa'ala an jara'i kafi gamsasshiyar amsa ga wanda ya tambayi magani wanda ke warkarwa Allah madaukakin sarki ya taimaka yanzu da dukkan wannan namiji hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya halicci halittu ne don su bauta mishi shi kaɗai. ba shi da abokin tarayya kuma kafin su bauta mishi din wajibi ne su san shi sani na hakika sannan sai malam kuma sai kawo anwa'u shirki nau'ukan shirka da ya kawo a nan ne sai ya ce ka suranta wata magana wadda ne ya ta baka mamaki ko ta riba ka yake kaga shi fa mutunci da yake kafirci yake shirka wani abin mamaki shi ne ƙoƙarin ya bauta wa Allah tukuru shi ne ya kai shi zuwa ga shirka yana ganin cewa girma irin na Allah da ƙanƙanta irin tashi ta matsayin shi na bawa shi kuma to bai isa ya je bauta wa Allah kai tsaye ba don haka sai ya bauta wa wasu da yake gani na kusa da Allah ne sannan Allah madaukakin sarki zai karbi ibadar da su za su isar mishi sai ce yanzu don girman Allah yanda ya zama tunanin shi kenan ya dace da a ce ya wannan laifin ya kwanta ya mutu bai tuba da kuma da za a yafe mai da bayan sauran laifuffuka ma in mutum ya yi su ya tuba akwai yiwuwar a yafe mai ko bai tuba kamar shan giya kamar zina kamar sata to da ne ya bambance tsakanin wancan laifi na shirka da wannan laifi na fasikanci ko fajirci ce to ka suranta wannan tambayar tambaya ta farko kuma ita ce ka suranta yanzu wannan mutumin tun da dai har ya nufi goma na Allah ne amma kuma daga haka ya ɗige da shirka shin ba za a dubi kyakkyawar manufarsu ta farko ba ta sa a yafe mai shirkan nan yake duka ta waɗannan tambayoyi bayan da ya kawo wannan sai ce to kafin a fara amsa wannan ya kamata a yi wata sharar fage wadda za ta taimaka maka wajen ka gane mai ce shirka tukuna daga cikin bayanan da ya fara inda ku manta da waɗanda na a jiya ce a shirku shirka ne shirka nau'i biyu ce shirkun ya ta'allaku bi zati al-ma'bud wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi shirkar farko ita ce wadda in aka yi ta sai ta ainihin taru ga haƙiƙanin shi Allah maɗaukakin sarki da ake bautawa sai ta zama za ta abta zuwa ga shirka za ta abta zuwa ga zatin shi ne wa asma'ihi ko kuma zama za ta afka zuwa ga sunayen shi wa sifatihi ko kuma za ta afka zuwa ga ainihin wato siffar shi wa af'alihi ko kuma ayyukan shi menene misalan waɗannan abubuwa tunda Allah ya sa kowa yana ɗauke da littafin yanzu kenan yanzu ya zama ba wai wa'azi zalla ba karatu ne za a tsaya idan haka sai a tsaya a rinka tantance waɗannan abubuwa shirka yadda take da alaka da zafin shi Allah ma'abud kamar shirkar da za ta kai a yi wa wani sujuda sujuda in an yi ta ana yin ta ga zatin Allah ne mai tsarki da ɗaukaka to duk lokacin da kai sujuda ga wani zati ba zatin ubangiji ba to wannan shirka ta kai zuwa ga zatin na abuti haka duk lokacin da cikin sunayen Allah maɗaukacin sarki ka ɗauki ɗaya daga cikinsu ko wasu daga cikinsu ka kirayi wani da su babu shakka shirka ta samu a cikin ainihin sunayen Allah ko kuma a siffofin shi ko kuma a ayyukan shi misali suna daga cikin sunayen Allah Allahu daga cikin sunayen Allah akwai al'azim daga cikin sunayen Allah akwai almannan mushrikai da suka tashi sai suka shirka a cikin sunayen Allah madaukakin sarki sai suka dubi waɗannan sunaye Allahu sai suka samu dinkanya sai suka sanya mata Allatu al'azizu sai suka yanki sunan Allah sai suka sanya al'izza al-mannan sai suka sanya al-manati kaga wannan shirka ce game da sunayen Allah madaukakin sarki game da siffofin Allah madaukakin sarki kuma shine ka ɗauki wata siffa daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki dingirgin ka cire ta daga Allah ka ba wani ko kuma dingirgin ka raba wannan siffar ka baiwa Allah ya a tunaninka kuma ka baiwa wani wannan ainihin shirka ce abin da yake Allah madaukakin sarki ke iya yi ko kuma abin da yake siffa ce ta Allah madaukakin sarki kamar yadda malamai suke bayani ka ce yadu ka yadu da aka ce yadu lahi fawqa aydihim hannun Allah na kan hannun su ko yana bisa da hannunsu naga tambaye hannun Allah yake ce misali a cikin bata da za ka yi ka ce yadu ka yadu hannun Allah kamar hannuna ne ko yadin ka yadi fulan ko kamar hannun wani ne to yanzu wannan siffa ce daga cikin siffofin Allah ka ɗauka ka ainihin wato kamanta wata siffa ta halitta da ita wannan shirka ce sannan sai ayyukan Allah maɗaukacin sarki ayyuka daga cikin ayyukan Allah da shirka take fitowa yadda wannan hadisi ya bayyana ita ce masu zana hoto da masu sassaƙa mutum mutumi irin na halittar Allah a cikin hadisin Buhari annabi ke cewa wane ne yake zalunci fiye da mutanen da suke ainihin halitta suke zane irin halittar Allah maɗaukacin sarki yake to sai su ainihin halitta da gani kuma sai su hura musu rai don haka na daga cikin kwaikwayon ayyukan Allah wanda ke kaiwa zuwa da shirka shine ainihin zana ko sassaka ko wasu abubuwa na daga cikin halittun Allah masu rai wannan laifi ne mummuna ƙwarai da gaske kuma kun ji nau'i na farko na shirka sai kuma ya ce wa ce fi ibadatihi wa mu'amalatihi da kuma shirka game da bautar Allah a wajen sallah ne a wajen mu'amala ne da Allah maɗaukakin sarki da ta kama kamar jihadi duk shirka tana shigowa kamar idda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a cikin hadisin muslim ranar alkiyama za a kira sadauki wanda ya jihadi a ce me yasa kai jihadi saboda mai kai yaƙi ya ce na yi ne saboda kai sai Allah ya ce ƙarya kake ka ne don a ce sadauki kuma an faɗi sai ce a kai shi yanzu wannan mu'amala ce a wajen mu'amalar sun shirka ta shigo to sai ce wa in kana sahibihi ya da annahu subhanahu la sharika lahu fi dhatihi ko da ko wanda yake yin wannan shirka sai yana kudurta cewa Allah ba shi da abokin tarayya ga zatin nashi wala fi sifatihi Allah ba shi da abokin tarayya a wajen sifofin shi wala fi af'alihi ko da ya kudurta cewa a ayyukan Allah babu abokin tarayya amma a aikace kuma sai ya aikata saɓanin abin da ya kudurci to anan za a hukunta shi da wannan aiki da ya aikata saɓanin abin da ya kudurci wa shirkin awwal ita shirkar farko yadda malam ya bayani daga cikin waɗannan guda biyu wato ita ce shirka yadda take taɓa Allah maɗaukacin sarki a zatin shi ko sunayen shi ko siffofin shi ko ayyukan shi nau'an ita kuma ta kasu kashi biyu ka ji da karatu yake da farko an ce asalin shirka shirka mai biyu ce sai kuma aka ce ita ta ji ta ji ta ji aka ce ita kuma ta da biyu a huma ɗaya daga cikin waɗannan biyu shirkar ta'atun ita ce shirkar da take bayyana ta hanyar watsi da Allah ko musun Allah da huwa aqbahu anwa'i shirk wannan ita ce mafi muni daga cikin nau'ukan shirka ta cikin fir'aun kamar shirkar fir'auna in qala yayin da yace wa ma rabbul alamin menene kuma ubangijin halitta yanzu yana musu ne wannan magana ce da take fitowa sakamakon musu wani rabbul alamin ne ne kuma ubangijin halitta وقال تعالى مخبرا عنه انه قال haman haka kuma Allah da yanzu ba da labari game da Fir'auna ya faɗa wa babban wazirin shi haman cewa wa qala fir'auna ya haman ibni sarhan la'alli ablugu asbab fir'auna ce ko Haman ka gina mini bene ne in kai da wasu tafarkayya mai yiwa in kai da wasu hanyoyi asbabin samawati hanyoyin da za su kai mu zuwa ga sammai wa attali a ila ilahi musa in je in gano ubangijin nan da musa kullum yake cewa a bauta mishi a bauta mishi fa inni ko wa inni la azunnuhu kadhiba dan ina zaton ƙarya musa yake yi yanzu kaga ina zaton musa ƙarya yake yi wannan ka cire kalmar zato abin da magana kawai wa inni la azunnuhu kadhiba zuwa da waɗannan adwatu tawkid shi ya ainihin raina tabbatan da ya faɗi ma'ana yana ganin cewa annabi Musa matsaryaci ne amma da zato kawai zato sai sa har ya sa a gida yana da yakini ne sai dai ya gabatar da magana ne da uslubi na romi don haka ya fara inni la azunnuhu kadhiba ina zancen ina zaton ƙarya ike don haka gina mini ije ile wannan ƙaryata Allah maɗaukakin sarki fir'auna ya in yana da yaƙinin in ya ko sama ɗin zai ga Allah ba zai haka ba saboda haka wannan shirka ta fir'auna ita ce shirka mafi muni ita ce shirkar da ke musun Allah gaba ɗaya ka ce baki ɗaya babu shi ka affalin shi kenan ka yi watsi da shi da shirku wata a yi ke malam yake da shirka haɗa Allah da wani da kuma ta'atun nufin Allah mutalazima ne a man na suke fa kullu mushrikin mu'attilun dukkan mushriki mu'attili ne wato duk inda mushriki yake to ne nufin Allah ne wa kullu mu'attil mushrik sannan duk mai nufin cewa Allah babu shi to shi ma mushriki ne lakin mushrik sai dai ita shirka la yastanzimu asla ta'til shirka ba ta lazimta asalin mutum Allah ba ka iya samun shi yana musu a bauta wa Allah shi kaɗai ne kai amma ya yarda akwai Allah ya yarda wani lokaci a bauta mai amma a haɗa da wani kaga wannan shirki ne to kenan kaga asalin shirka ba ta lazimta musun cewa babu Allah gaba ɗaya za iya samun mushriki yana da wani jirgi na yarda da cewa Allah ya halicce shi kuma Allah ya cancanta a bautawa amma ba shi kaɗai ba da cewar ba shi kaɗai ba to nan ne ya zama mushriki don ya yadda cewa Allah ya halicce shi ya yarda a bauta wa Allah kaga duk wannan menene a zahiri tauhidi ne amma ina matsala take amma za a haɗa da wani a wajen bauta to wannan shine shirka to kaga anan yanzu wannan mushriki ne eh amma kaga bil idan ubangiji gaba ɗaya irin ta a filin fir'auna ba to sai malam yake cewa tare da cewa asalin shirka ba ta lazimta ta'atuli bal qad yakunu al-mushrik muqirran bil khaliq subhanahu wa sifatihi haka ne ma a iya samun mushriki yana tabbatar da cewa akwai Allah mahalicci mai tsarki akwai siffofin Allah walakinnahu attala haqqa tauhid sai dai kawai haƙƙin tauhidi na gaskiya ne yayi musu shine bai yadda tauhidi gaba ɗaya ya zama na Allah ba shi yasa kaga a wurare da yawa sai kaga Allah madaukakin sarki na cewa ala lillahi dinul khalis wa ma umru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din kamar waɗannan ayoyin ba wai umarni suke da ibada ba kadai a'a yanzu ana gwagwarmaya ne akan ikhlasul ibada wa ikhlasul dini lillahi wahdahu la sharika lahu domin ne domin mutum ne zai kai aikin hajji mushriki sai ka yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka wa ma tamliku ka duba irin wannan rudani ya ce ya Allah ga ina amsa kiranka ga ni na tuwo ina amsa kiranka ba ka da abokin tarayya sai dai dan wani kaɗan da kake mallaka dan kaɗan ne shi mahma kana kaɗan ne ko mu yawa ne almuhimmu ya tabbatar a kan cewa akwai Allah kuma Allah bai da abokin tare amma sai kaɗan kaga in ka dube shi mushriki ne ne ko ba mushriki ba mushriki ne ya yadda a wa Allah ya yadda kuma bautar ta zama ga Allah amma ba shi kaɗai ba to ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din shi yasa la ilaha illa ko ka faɗi ko ba ka faɗi ba ƙarshenta shine ne wahdahu la sharika lahu idan har ka mutunta wahdahu la sharika lahu to farkon ta rikici la ilaha illallah ba abin bauta sai Allah sai ka ce wahdahu la sharika lahu sai ka ce a'a shi ke ne ka rubuta illallah hudu don ka ce ba wanda za a bautawa sai Allah sai kuma ka ce illa sharikan huwa tamlikuhu wa ma malaka sai wani ɗan abokin tarayya kaɗan wanda kai ka mallake shi da shi da abin da shi kuma ya mallaka to wannan ɗan kaɗan wannan shirka ce jama'a to matsalar shirka jama'a ita ba ta da kaɗan ka kiyaye wannan da mai yawa da 'yar kaɗan ɗinta duk ɗaya ne in ka ɗauko su sai ka hukunta misalinta da jiya da wanda ya sha tambulan guda na giya wato kofi guda da wanda ya sha tuli guda na giya duk ne malamai suka ce kai har wanda ya so ka tsinke a cikin tulin giya ya ɗauko ya tsotse ɗaya ya sha giya kai ta bugar ko ba ta bugar ba ta haka shirka ta ce haka mata mutane su gane wani duk yadda za a ce ga wata niyya ta gidan biki ko ta gidan suna ko yawanta sai aka zo zuba sanwa sai ka ɗibo fitsarin yaro kofi guda aka haɗa da shi wannan miya za ka iya cinta in ka san abin da aka haɗa ta wajen sani amma an ce fitsarin kofi guda ya ɓace ba ma za a ji ba zaƙin magi da addini ya tafi da fitsarin ya ka yadda ka sha ne za ka sha jama'a me yasa saboda an yi wa kayan miya shirka sai da haka ba za ka sha ba haka ne ko da haka ba shi Allah ne za a yi mai shirka sai a ce ya haƙure karɓa sannan wannan sallah da za a haɗa da fitsarin yaro ko da zai zama uzuri ne wanda babu ruwa kaf sai an haɗa da fitsarin nan zai zama uzurin da za ka karɓa to wannan shine amsar asalin matsalar nake so ku fara fahimtar ta kafin malam ya tsawaita mana wajen ba da amsa ita ce kyakkyawar niyyar mushriki da ta kai shi da shirka shine asali yana ganin girman Allah ya wuce ni dan karami in tafi kai tsaye in faɗi gaban shi in yi sujuda amma bari ga wani waliyu nan ga wani annabi nan ga wani mala'ika nan ga wani aljanni nan da nake ganin yana sama da ni bari in rinka mishi bauta shi kuma ya kai labari na can sama yanzu nan ganin girman Allah ne ko da wannan shirka ko ba ganin girman Allah ba a zahiri ganin girman Allah ne to ashe in ya yayi da ya zama shirka a halin yana so girmama Allah ya kamata ya zama uzuri kenan ko sai malamai za su ce maka ba uzuri ne kamar yadda duk inda za a nuna maka uzuri ne ya sa aka haɗa sanyar miyar gidanka da ake biki ko suna da fitsarin ɗanka ba za ka sha miyar ba duk yadda za a nuna maka uzuri ne a ce ba ruwa ne mai gida kaf an rasa ruwa a anguwan nan za ka karɓi uzuri za a karɓa ba walillahi masalul a'la mafi ɗaukakar misali ya fi dacewa ga Allah wannan ma buga muku ne don in kusantar da tunanin ku yasa Allah baya karɓan izini game da shirka in ka mutu kana zina kana shan giya kana caca Allah ya kiyaye ba haka aka so ba amma cikin rahama Allah da ƙarfin imani da yake tattare da kai sai Allah ya saka ka aljanna in yaso in ma bai so maka rahama ba shi ne dai al'azizul hakim sai saka kai azantar da kai amma ba zai dawamar da kai ba saboda ba shirka kai ba amma in kai shirka shekara talatin da ta wuce sai ka daina amma baka taɓa tuba ba ina son ku kiyaye wannan muna tattauna matsalar nan a baya baka taɓa tuba ba sai dai ka daina to barin bai isa ba sai ka buɗe baki ka tuba in ba haka ba ka mutu bayan shekara talatin da denawa baka taɓa tuba ba wuta za ka wuce khalidan mukhallada in ka shiga Allah ba zai yafe maka ba fai fai fai saboda mai a rayuwarka ka taɓa yin shirka kuma tun da kai shirkar baka taɓa cewa Allah na tuba ba amma da za ka ta shan giya shekara arba'in da ta wuce sai ka tuba ka daina sai ka daina afiya sai ka daina amma baka tuba ba a wurin Allah kai fasiki ne duk da ka daina tun da baka tuba ba to in ka je lahira in yi so ya maka rahama sai ya maka idan ko bai so ya maka rahama ba sai azabtar da kai da gwargwadon waccan jiya da kasa ta shekara arba'in amma ka dawo ka daina bayan arba'in ɗin amma ba ka taɓa buɗe baki ka tuba ba ka ga ashe shirka da ake cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ba wai sai an mutu ba a'a komai daren daɗewa sai ran da ka tuba in baka tuba ba komai daɗewa a wurin Allah har yanzu kai mushriki shirki sai da haka kaddara cewa shekara talatin da ta wuce ka taɓa zuwa wurin doka an yi maka tsafi ko wani makamancin haka ka yi shirka ka zama kafiri ka kafirta tun wancan lokacin daga baya bukatar ka ta biya shi kenan sai baka sake zuwa wurin doka ba amma baka taɓa tuba ba daga wancan lokacin zuwa yanzu ba a musulmi kake ba a kafiri kake murtaddi har riga ka ba addinin musulunci to sai dai abin da yasa musulmi da ba su hukunta ka ba saboda abu ne wanda yake bai bayyana aure su ba amma kai tsakaninka da Allah ka san ka yi shirka kuma ba a taɓa samun wata rana ka buɗe baki ka tuba ba abu rawal wani kafiri ne a jahiliya amma mutumin kirki wanda yake tara mutane talaka yana ci da su abinci yana yanta bayi yana ayyukan alheri sai manzon Allah yake huwa sunnar yana wuta to Aisha kuma ta tashi hannun tsofaffi iyayenta ta ji ana faɗin alheran datti da Abu Raghal Abu Raghal yana yin kaza yana yin kaza yana kuma da Allah yake ai tun da yake bai taɓa cewa Allah na tuba ba duk waɗannan ayyukan alheri da yake bai taɓa tuba daga shirka ba sai da ka ayyukan alherin ba za su tsina na nufi komai ba za ku ji ƙarin bayanin wannan karatun a yau a ƙarƙashin haka a ƙarƙashin haka abin da malam yake cewa a nan dukkanin mutumin da ya kasance mushirki ne yana mai tabbatar da cewa Allah shi ne na halicce shi ya yarda da cewa Allah yana da siffofi yana da kyawawan sunaye sai dai kuma tsantsar tauhidi ne ba shi da shi shi ne bai da cikakken tauhidi wannan ainihin wato guntun tauhidin da yake da shi ba zai tsina na mishi komai ba Allah ya kyauta malam ya ce wa asalin shirki asalin ita shirka wa qa'idatuhu allati yurja'u ilaiha da kuma ƙa'ida wadda in ka rikice sai ka rinka komawa kana aunawa ku kiyaye jama'a asalin shirka da kuma ƙa'idojin da ba su ne ake auna abu a gane wannan abin shirka ne ko ba shirka ba huwa ta'atil yace shine musun Allah a duba a a cikin aqidarka akwai musun Allah akwai musun wani sunan shi akwai musun wata siffa shi na daga cikin musun shi ne ɗaukar wani ɓangare na daga darajojin da ake bashi ka je ka baiwa wani to in har an samu atta a to shi kenan an gane cewa akwai shirka an gane cewa wannan ita ce ka'ida don haka ma'aunin da za ka ɗauka a nan da malam ke nuna maka shi ne idan har a cikin wata aƙida da take ido cewa akwai wani ɓangare da ke musun Allah gaba ɗaya ko yake musun wani abu da ya cancanci Allah shi kaɗai to kai mushriki ne sai ce wa huwa salasatu aqsamin wannan ainihin wato ta ta'abili shi kuma nau'i uku ne ya kasu kashi uku ta'abilin masmu an sani ihi wa khaliqihi wato al-masmu wanda aka halitta ya ainihin yi musu ya yi watsi game da wanda ya tsora shi kuma ya halicce shi ne Allah ya ce babu Allah ba wanda ya halicce shi ya ce shi he was a product of matter he came through matter wato kawai yanayi ne jinin jiya hali ne kawai ya fidda shi babu wani mahalicci wannan duniya ta sai zai ta kawo maka wasu expressive analysis yana kawo maka wasu ainihin abubuwa kawai ya rikita kwakwalwarka yace da haka ta faru ko kuma aqida irin ta dawanism cewa a asalin dan adam ba Allah ne halicce shi ba biri ne kawai tsawon zamani ya zamani ya jiye ya zama yadda dan adam yake in ka ce miki to shi kuma biri fa ce shi kuma biri is a product of matter yanayi ne shi kuma ya samar da shi wani irin yanayi sai ce ba ka ganin jiffa in ke zafi in yi zafi a jikinka sai ka ga ruwa na tsattsafowa eh a ina aka haƙa rijiya a jikinka sai ce maka yanayi ne ya haifar da wannan ruwa ke zuba ko sai ce ke yanayi ne ya fitar da biri daga nan biri shi kuma tsawon zamani tsawon zamani tsawon zamani ya zamani ya gaji da zama a matsayin shi na biri shi kuma sai jiya ya zama haka don haka sai ce a hakan kai ma da kake in ka gaji sai ka mutu to in ka mutu kai ma kuma za ka koma ne ka sake zama transformed ka sake juyewa ka sake zama wata halitta shi ne in hiya illa hayatu da dunya na mutu wa haya mu mutu ne kawai mu sake fitowa mu sake rayuwa wa ma na illa dahar kawai lokaci ne yanayi ne kawai saboda haka yau haka duniya take daga nan ne ta juya ta zama nan ta juya daga nan ta zama nan haka suke cewa ƙasa ce ta juya ta juya in ruwa daɗe yana bi a kanta sai ta zama yashi idan ruwan ya daɗe ya daɗe ya daina bin kan wannan yashi shi nan kuma sai dutse sai zama tsakiya daga nan kuma in ya daɗe ya daɗe ya daɗe sai zama dutse kawai shi ke nan to asali ya ne ya ƙasa sai ce yanayi ne ya fitar da ita aƙida ce da take very controversial wannan aƙida suna son waɗanda ba su yi boko ba har suke zargin karatun boko akan wannan sani an samu wasu kafirai ne waɗanda suke asali na gudawa ne suka je su suka kawo wannan rikita rikita amma wannan ba ta samu gindin zama ba a karatun boko sai da aka dawo ana tsine wa albarka ana tsine wa shi down ana tsine wa wannan charles wannan kafirin da ya fara yin wannan tunanin tsiniya malaman kimiyya suke ne suna cewa ba gidajen banza ba gidajen wofi yanke za a ce mutum daga bin yake ya bai fi dacewa ba ma a ce mutum ne mutum ne ya koma ya zama bin. ina fata an gane da haka musamman malamai na addini waɗanda ba su karatun boko babban girman Allah su daina saurin zargin karatun boko a wasu abubuwa da dama waɗanda wallahi mai yiwa an sami misrepresentation ne da misinterpretation wato shi yana da waje yana fassara muku da abin da kaza ke nufi a boko ne ya shi kanshi bai matsi ya fahimci ne ake nufi da abin ba to kun kuma sai ku ɗauka cewa ai shi kenan kun yi kun ji ɗan boko sun ce kaza shi kenan sai a ce ai a boko ne aka samar da haka ya kamata ku san wannan jama'a hakikanin al'amari boko ba wani abu ne nazariyat ce to kuma duk abin da yake nazariya ne wato abu ne da ake gano shi ta hanyar bincike gaskiya ba a iya samun kuskure sai da haka duk wanda ya san malaman kimiyya a duniya babu mutanen da suka fi gaggawa karɓar kuskure in sun ga dalilin irin su babu waɗanda suka fi karɓar kuskure da zarar sun ga kuskure irin malaman kimiyya amma kuma ba waɗanda suka fi su kacewa a kan abin da ka kasa gamsar da su irin su wannan kuma haka addinin musulunci ya zo kana da dalili a kan kaza wani ya zo maka ba dalili ya ce ka bar abin da kake da dalili a kai ba zai yi ba kenan duk wanda yake son ka bar abin da kake so zo maka da gamsasshen dalili ina fata an gane a ƙarƙashin wannan jama'a kun ji nau'i na farko daga cikin nau'i na ta'afi ne kai halitta kai mutum wanda ya tsira kai halicce ka sannan ya ta'afi sami subhanahu an kamalihil muqaddas bi ta'afi asma'ihi wa awsafihi wa af'alihi haka kuma a samu shi wanda ainihin aka halitta ya nufin wanda ya halicce shi amma ta hanyar nufin kammala ya ce Allah ba kammalan ne ba ne ta hanyar wasu sunayen shi ce akwai na ƙasa ko wasu siffofin shi na ƙasa ko wasu ayyukan shi akwai na ƙasa wannan shi ne nau'i na uku na ta'afi wannan ma nau'i ne na nufin Allah in ka ce a ah, ya aina yadda akwai Allah ke a ce ah, bayan ka ce cikin ayyukan Allah akwai halal hatta waɗannan waɗanda suke cewa ta jama'a su gama yadda da a yi rabon gado a ce a ɗauki kaso biyu na ya mace a baiwa ainihin wato namiji ba waɗannan ta abin yana komawa ga ainihin wato ta abin domin wannan na daga cikin kyakkyawan misali na ainihin wato ta abin sunaye da siffofin Allah na daukacin sarki domin na daga cikin sunayen Allah shine alhakim to hikimar Allah kammalalliya ce to duk abin da ka ji yayi kai ne kai baka gano hikimar ba to ba dalili ne akan na ƙasa ba to su galibin masu irin wannan shine duk abin da suka ji an ce kaza suka kasa gano hikimar sai su dawo suna tuhumar wannan magana to tuhumar alqur'ani jama'a tuhumar Allah ce cewa Allah yana da naƙasa a cikin maganganun shi ko ayyukan shi ko kuma hukunce hukuncen shi to kaga wannan ba shi da bambanci fa a hakikanin al'amari da wanda yake babu Allah domin wannan yana son ya ce mana mu ya yarda akwai Allah sai dai kuma Allah ba shi da cikakkiyar hikima ƙarfi ya tabbata ga Allah to wannan yana daga cikin shirka ta ta'atili shi ne ta'atili ko inkarin kamaliya ta sunaye da siffofin Allah da ayyukan shi sai ce ya ta'atili mu'amalatihi amma yajibu alal abdi min haqiqati tauhid haka kuma a wajen mu'amala da ya cancanta bawa ya yi wa Allah bawa ya zama yana da zuzurutun tauhidi to sai a same shi yana da ainihin wato rauni kan haka a wajen mu'amalar yana da ainihin wato tuntuɓe dangane da al'amuran tauhidi a wajen mu'amalar shi da ubangiji maɗaukakin sarki irin wannan na daga cikin ƙa'idojin da za ka auna ka iya gane wannan shirka ce ko ba shirka ba ka kiyaye na farko nufin Allah na biyu nufin kamalar Allah na uku bayani dangane da mu'amalar Allah maɗaukakin sarki sai a rinka ji a wajen mu'amalanta Allah kana da ainihin raunata cikakken imaninka da Allah na maɗaukakin sarki shine misalin da na fara mana jiya lokaci ya ƙuri ce kana son ganin abin da wannan magana take nufi ka je karanta alƙur'ani wurare da yawa amma daga cikin karanta suratu yusuf za ka ga irin kamala ta tauhidin annabawa don aka samu kamala irin wannan wajen mu'amalantar Allah shi ne duk abin da ya faru gare ka kaf na alheri ka ɗauka daga Allah ne duk abin da ya same ka kaf na sharri ka ɗauka daga Allah ne sai na buga muku misali da kisa annabin Allah annabi Yaqub lokacin da ɗayan shi ne suka haɗa kai suka ɗauke kanin suka je suka ainihin ɗabda shi da suka dawo suka yi maganganun duk da suka yi ci ya ja'o a isha'an ya bako suka dawo suna kuka da almuru duk sai ga maganar su sai gana mai ce sai ce fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah ya taimake ni akan abin da kuke faɗi na ji naku amma ni na mai da al'amari na ga Allah an fahimta da al'amari ya al'amari sai ce ya bani ya zahabu fa tahassasu min yusuf wa akhihi fala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qawm al-fasiqin yace ku ji ya ku ƴaƴana kuma yusuf kar ku ɗebe tsammani daga rahama Allah babu masu ɗebe tsammani daga rahama Allah sai da suka fasikai yanzu a nan abin da yake nuna maka shi ne suwaye suka yi sababin fatan Yusuf shi ne madadin ya koma wani musu mita yana zargin su sai ce fa sabrun jamil sai ce wallahu musta'anu ala ma suke abu na farko kenan abu na biyu madadin da yake musu ku tafi abin da kuka fatar da shi ma ina za ku gani shi bai faɗa haka ba sai ce ku je ganin shi rahama ce daga cikin rahama Allah kuma kar ku ɗebe tsammani to kaga anan abinda malamai suka ce hakikanin tauhidi wajen mu'amala shi ne duk yadda Allah ya maka mai kyau ko mara kyau ka ɗauka kai daga gare shi kuma ba ka ba hanta domin shi yarka yana da tafarrufi a kanka a ƙarƙashin wannan idan aka same ka da tuntuɓe a wajen mu'amalantar Allah ta hanyar komawa kana zargin bayan Allah to wannan kuma sai a ce kana da tuntube a cikin haƙiƙanin tauhidinka a nan ne na ce muku inda ake samun matsala ƙwarai da gaske na kamar yin malaman tauhidi irin su makarizi da suka karanta waɗannan tafai na su ibn al-qayyim da sauransu sai ya rubuta littafi ya sanya na littafin tajridul tauhid tsantsar tauhidi tataccen tauhidi zalla wanda aka zare shi daga duk wani abu to ce ce hakikanin tauhidi da tsantsar tauhidi shine duk abin da ya same ka kamanta da sabubba kamanta da wasa'i waye maka hanya ka auri yar gidan wani waye maka hanya ka zama gwamna waye maka hanya ka samu kaza waye kaza tab gaba ɗaya sai ka ce kawai Allah ne shikenan shikenan kawai don haka a babin tauhidi ku kiyaye ana danganta komai ne ga Allah kai tsaye na alheri ne ko na sharri komai sai a ce daga Allah ne to wannan shi ne zai bayyana hakikanin tauhidin to in aka same ka fa kuji kana danganta abubuwan da ke samuwa ga bayan Allah irin dangantawar da ya cancanta wa Allah sai a ce to kana da shirka shirka ta ta'ati wannan janibin shi ne mu'amala ubangiji malam yace ce wa min hada na daga cikin irin wannan shirka jama'a shirku ta'ifati ahli wahdatul wujud shirka ta ɗan ƙungiyar komai Allah waɗanda suke cewa komai Allah waɗannan masu wannan ƙungiya ko masu wannan ɗariƙa da ke cewa komai Allah allazina ya na su ne waɗanda ke cewa ma san masalikin wa makhluq suke cewa a duniyar nan babu wani da ake kira mahalicci babu wani abin halitta wala hahuna shay'ani babu wasu abubuwa biyu bal al-haqq al-munazzah huwa ayn al-khalq al-mushabbah sai suke cewa hakikanin Allah na gaskiya wanda ake tsarkake shi shi ne ɗin kuma halitta da ake ganin ta yi kama da jinanta babu wani khaliq babu makhluq babu wani shay'ani a ce wannan bawa ne wannan ubangiji ne a'a suke cewa alhaq almunazza huwa ainul khalqil musabba suke cewa hakikan Allah mai tsarki din da ake tsarkakewa shine ne dai halitta din da ake ganin ta yi kama da junanta Allah din ne abu ɗaya ne sai dai kawai ya bambanta ne a cikin ya bayyana ne a cikin kamanni na bambanta waɗannan su ne ɗan wahdatul wujud ko wahdatul mawjud kasu nan da daga cikin waɗanda suka gabata a waɗannan zamuna kuma sun bayyana birjik daga cikinsu akwai ibn arabi ibn arabi al-hatimi al-ta'i yasa al-allamatul biqa'i ya littafi yasa mishi tanbihul rabi ila takfir ibn arabi faɗakar da wawa ah. ibn arabi muna nan da tafsirin shi a makarantar nan mai suna al-futuhatul makkiyya cewa yake baki ɗayan tafsiri da malamai suke fassara alkur'ani yake shirme suke yi saboda tafsirin shi yana lazimta cewa akwai wani bawa akwai wani abin bautawa akwai wani mahalicci akwai wasu halitta sai ce ai wannan shirme ne yace duk duniya da ka gani komai ɗaya ne menene sai ce huwa huwa shi din ne dai Allah dan haka duk abin da ka gani Allah ne anan ne sai ka je cewa al rabbu rabbu abdu ya laita shi'ri amma yukallafu in kunta rabbun fadaka haqqun in kunta haqqun fadaka in kunta rabbun fadaka haqqun in kunta abdun fadaka haqqun ya laita shi'ri man al-mukallaf yace shi bawa da kake gani Allah ne shi ma kuma Allah bawa ne ma'ana in dai ka ce a tafi ɗaya to ɗayan ma ɗayan ne in ka ce wannan bawa ne to bawa ne e to kowa ma bawa ne in ko ka ce Allah Allah ne to kowa ma Allah ne wato ma huna shay'an ba abu biyu duka ɗaya ne kawai don haka yake to tun da kuwa haka ne idan duka kowa Allah ne to wa zai bauta wani idan duka bayi ne wa zai bauta wani shine yake ya laita shi'iri kanco an yi kallafi ya zai ɗora wani shari'a tun da duk matsayin su ɗaya in bayi bayi in Allah ne Allah ne gaba ɗaya waɗannan jama'a su ne suke bayyana a nan ƙasar Hausa suna zikirori da Hausa kana jin suna cewa kai ma Allah ke ma Allah ni ma Allah ita ma Allah shi ma Allah shi ma Allah kowa Allah jama'a wannan kafirci ne babban kafirci kuma dole ne a faɗakar da al'umma su san cewa wannan kalmar ba ta da wata ma'ana sai abin da ka ji domin a ce maka tana da wasu ma'anoni sai sai a ce maka haza lagabin min alghazi sofiya ai waɗannan kalmomi ne na sufaye ce da ba sufi ba ina ka san su kai mutum ya zai ce ka ci uwaka sai ya ce maka a'a ka san kai ba lauya ba ne in aka je wurin lauyoyi wannan kalma akwai fassara yaban ka nayi kai ba haushe a ce ka ci uwa ka sai kuma a ce a je wurin lauyoyi su fassara wannan kalmar yabo ce ba haushe za ka karba to kana musulmi a ce maka Allah sai a ce maka a je akwai wurin malamai a rufai za su fito da fassarar ka gane kai Allah ne wannan kafirci ne jama'a wannan ba ba ne. dukkan mu bayin Allah ne Allah kwaya ɗaya ne wa ma min ilahin illa wa ma min ilahin illa ilahun wahid Allah kwaya ɗaya ne duk wani misali da wani zai maka da cewa ka tafi aikin hajji ka dawo da akwatuna guda goma duk an rubuta sunanka maka zuwa ka dubi akwati na ɗaya sai a ce Ahmad akwati na biyu Ahmad akwati na uku Ahmad wannan ko a cikin ainihin kawa'id na falsafa da mantiki wannan faduwa ce wannan buga misalin shi kan shi rashin kan gado ne domin shin waɗannan akwatunan su ɗin ne kai ko kuwa ana nufin waɗannan akwatuna naka ne kawai suna ɗauke da sunanka abinda da muke cewa shi ne ka dubi bayan Allah ka ce dukkansu Allah ne sai a ce me ma'ana haka sai a ce ai Allah ɗin ne haka ya karkasu da irin waɗannan kamanni da ka gani Allah ɗin wannan aƙida jama'a asalinta daga christianity ta taso na ce daga christianity ban ce daga addinin almasihu ba addinin da annabi isa ya zo da shi babu wannan amma kiristoci su ne suke da irin wannan aƙida ta ainihin cewa ruhu mai tsarki ya bishe ni ita da kirista ya faɗi haka abin da yake nufi shine Allah ya yi hululi a cikin shi wannan aƙida ta wahdatul wujud ita ce wasu da suka tashi fassara ta kamar su hallaj da suka je baya sai suka ce ai ba ana nufin wai kai din ne Allah ba lakin istahalla fi karram Allah ne ya shiga cikin ka don haka duk maganganun da kake da duk abin da kake duka Allah ne yake yi don haka sai shi hallaj shi kuma a cikin nashi ainihin reformation din da transformation din da interpretation da fassarar shi da nashi jawabin shi kuma sai ke cewa ainihin ma fi gibbat illallah ma fi jirgi illallah sai ce la ilaha illallah ba abin bautawa sai Allah sai kuma yace babu abin da ke cikin wannan riga sai Allah ma'ana shi din Allah ne to wannan hallaj Hussein al-Hallaj malaman zamanin shi da sarakunan zamanin shi kaf suka zaunar da shi aka yi mishi nasiha yake a ba su fahimta ba ne aka tara malamai ya gagara yin bayani amirin mu'minin na zamanin ce to wannan mutum in kun tabbatar da kafircin shi a tara duk wani malami mai jitahidi aka kira duk wani malami duk wani alkali aka tabbatar mutumin nan lafiyar shi kalai ba motsuwa ba e mutumin nan masani ne ba jahili ba e mutumin nan yana da dalilin akan cewa Allah ne yake shiga cikin halittu gaba ɗaya ba wata motsuwa bai sha wani abu aka ce eh to menene hukuncin shi alƙalai ku bayani suka ce ya kafirta shi ne ce a a ɗaure mishi aka ɗaure shi ranar sallah babba amirul ne yana sauka daga kan mimbari bayan an idar da bar idi sai ce jama'ar musulmi da ni Allah bai hore mini ragon layya ba sai dai ga wani zindiki nan da ya rudda shi Allah ya hore mini bana don haka aka jawo shi yadda kake ganin ana ɗaura rago aka haɗa ƙafafuwan shi da hannayen shi aka ainihin ɗaurewa amirul mu'minin ne ya sa wuƙa yanka shi yankan rudda wannan maganar tana cikin littafin ashifa wannan maganar tana cikin littafin sura alamin mubala ina ashifa da ake karantawa ashifa ta kawo babu guda game da kafirta mai aƙidar wahdatul waje da kafirta mai aƙidar hululiyya mutumin da zai ce kowa Allah ne alqadi ya cikin ashifa yace ya kafirta mutumin duk da zai ce Allah ne yake shiga cikin mutane yake magana a madadin kanshi yace ya kafirta wannan karatun yana cikin ashifa me yasa kuka watsar da waɗannan karatu ko kuma kuna cewa ana kafirta ku ba mu muka kafirta kuma kuka kafircewa Allah ba mu muka raba kan musulmi ba ko kuka raba kan musulmi domin musulmi kaf aqidar su kwaya ɗaya ce ita ce wa ma min ilahin illa ilahu wahid Allah ɗaya ne to duk wanda yake komai Allah ne idan a cikin masallaci ake a duba mutane nawa ne cikin masallacin yanzu yana cewa duk mutanen masallacin alloli ne idan ya zama Allah madaukakin sarki ya kafirta waɗanda suka ce Allah biyu ne Allah yake wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahu wahid Allah ya hana a ce Allah biyu ne Allah ɗaya ne Allah yake laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha wadanda suka ce Allah ɗayan alloli uku ne sun zama kafirai me kake tunanin wanda kuma yace komai Allah ne alaysa aula bi an yakuna kafira wa an yuhkama alayhi rigba wal khuruji من الدين لا على الدين هذا خروج من الدين لا خروج على الدين idan Allah kafirta mai cewa Allah biyu ne ko Allah kafirta mai cewa Allah uku ina kuma wanda ya ce kowa Allah ne shi ya fi dacewa ya zama kafiri wannan rubuce jama'a sai da aka jama'ar musulmi wannan irin shirka ta cewa ainihin wato komai Allah ko kuma komai aka gani to Allah ne a cikin shi to wannan ainihin shirka ce wajibi ne kuma mutane su batta amma abin da kai a kasashen nan namu sai kaga ana kiran sunan ibnu arab ana cewa radiyallahu anhu sai kaga ana kiran sunan husain al-hallaj ana cewa radiyallahu anhu duk duniya kansu ya waye game da wannan saboda babu wani abu da za ka yi musu littafin da ka yadda da shi ne za a buɗe a gaya maka gashi nan littafin a shifa da littafin ya rubuta shi ya fiye da shekara ɗari tara da ta gabata littafin sirru alamin nubala shekara ɗari shida da wani abu da rubuta shi ga manyan littattafai nan da manyan malamai suka bayyana irin albibatuwa wa nihaya ta al-imam al-hafiz ibn kathir al-dimashqi me yasa kullum mu kenan a cikin binciken musulunci sai a yaƙi a banmu da kuturin bawa me yasa ba ma samun ilmomi nagartattu me yasa yanzu zaka shiga cikin anguwanni yau sai kai wai sai ka ga wai wata ya ana ce mata sayyida saboda haka wai ta kai makami na ne ta kai makami na wusuli ta kai makami na rabbaniyya ta kai matsayin zamanta Allah don haka ba ta yin sallah ba ta azumi wannan kafirci ne jama'a babu wani musulmi da za a ce saboda shi ne wani sallah ta faɗa a kan shi ko azumi ya fada a kan shi saboda ya samu wata daraja a wurin Allah babu wannan a cikin addinin musulunci sau da haka al'ummar musulmi waɗannan aƙidojin na daga cikin aƙidojin da ke mai da musulmi ya zama mashirki da haka sai kai ƙoƙari idan Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka to kai ƙoƙarin ƙara bincike game da waɗannan abubuwan domin kwanoni ne na shirka iri-iri suke billowa don haka kaga shirka ta 'yan wahadatul wujud na daga cikin shirka ta ta'afi ina ta bayyana cewa shirka ce ta ta'afi Allah ɗaya ne wannan mukamin da wannan darajar ta Allah ce shi kaɗai ne sai suka ce kowa ma haka yake da wannan mukamin shikenan sun kawo da Allah wannan darajar ya nuna yanzu Allah ba ɗaya bane kenan komai Allah ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa minhu har wayo yana daga cikin irin wannan shirka ta watsi da Allah shirkul malaida shirka ta philosophers jirkawa su ne mulhidai waɗanda ke cewa gaba ɗaya babu Allah alƙa'ili na bi alam waɗanda suke cewa tuntuni dama duniya haka take wa abadiyatihi kuma haka duniya za ta zauna har abada ba tashin kiyama saboda ba wanda yayi ta balle ya tashe ta wa annahu lam yakun ma'duman asla su kuma kun ji daga cikin aqidar su sai su ce tun da duniya take ba a taba wayar gari ba ta ba tun da duniya take haka take ba wani wanda ya halicce ta kuma haka za ta zauna ba wani wanda zai tashe ta tun da ba wanda ya yi ta waɗannan mushrikai ne bal lam yazal wala yazalu suka ce duniya ba ta taɓa bushewa ba kuma ba za ta taɓa bushewa ba wal hawadith bi asriha suke cewa halittu da aka fare su a duniyan nan gaba ɗayan su mustanidatun indahum ila asbabi wa wasa'ib iktabat ijaduha suke cewa duk wani abu da kaga ya faru a duniyan nan to faruwar shi tana da dangantaka ne da wasu sabubba da kuma wasu dalilai waɗanda suka hukunta faruwarsu su ne abin da nake faɗa muku ɗazu ina fata an gane the theory of evolution wato wannan halitta ta juye daga haka ta juye kaza ta juye kaza ta juye kaza jama an gane ha bil uqul wan nufus wadannan su ne sunaye istilahi da suke kiransu ma'ana sai su ce ai waɗannan irin sabubba da waɗannan dalilai ana kiransu ainihin wato philosophy ne kawai da methodology da ideology da sauransu wato wasu abubuwa ne waɗanda suke da sunaye sunayen da ke hukunta sai kana da kaifin hankali sai kana da basira sai kana da tunani za ka iya ganowa hukun fahimta jama'a wa min malam yace har yau daga cikin wannan shirka shirku man abbala asma'ar rabbi ta'ala shirkar waɗanda suka watsi da sunayen ubangiji wa awsafihi da siffofin shi wa af'alihi da kuma ayyukan shi min wulatil jahmiya daga cikin mabarnatan jahamawa waɗanda ke cewa sam Allah ba shi da siffa sam sun cewa suke sam ba shi da siffa ko kaɗan me ka sani daga cikin sifofin Allah Allah maɗaukakin sarki yana ji sai su ce Allah baya ji Allah yana gani sai su ce baya gani sai a ce to gashi ya ce sami'un basirin sai su ce eh, sami'un bila sam basirin bila basar ka duba irin wannan tuka da warwara sai su musu duk wata siffa ta Allah wal qaranita da kuma qaranitawa wasu nau'i ne na yan shi'a su kuma waɗanda su ma sun aƙidantu da wannan mugunya aƙida cewa Allah maɗaukakin sarki ba shi da wata siffa ko ƙwaya ɗaya falan yusbitu lahu isman wala sifa ba sa tabbatar da Allah suna ko ƙwaya ɗaya balle siffa bal ja'alul makhluqa akmala minhu kai cewa suke ma halittu sun fi Allah kammala Allah na kasashe ne halittu sun fi shi kammala za ku yi mamakin irin waɗannan abubuwan in ka karanta philosophy da concept na shi'a a cikin littattafan humaini kawai ka ɗauka a case study ka ɗauki littattafan humaini kawai ka yi nazarin su daga alhukumatul islamiyya daga wasiyatul humaini da kuma ainihin littafin shi da wasila za ka ga waɗannan abubuwa saboda haka aƙidoji ne waɗanda suke 'yan shi'a da waɗannan zindirkan jahamawa suka ƙudurce su in sai su ce kamalin zafi da asma'iha wasu fatiha sai malam yake cewa domin kuwa kammala ta zafin Allah tana tabbata ne ta hanyar sunaye da siffofin zafi din don aka ce sunayen da siffofin na ƙasa su ne akwai kammala kenan babu kammala jama'ar musulmi kun yi waɗannan bayanan da al'imamu ibn al-qayyim yayi yana yana ne ɗauko maka misalai to kun ga jama'a yanzu idan da kawai mun ɗauki littafin kaba'ir a matsayin mai wa'azi ne da shi kawai mu taru mu watse a wurin nan da tuni mun kusa sauke littafin kaba'ir amma matsalar ita ce za mu koma muna tabajiji muna bugun ƙirjin cewa mun karanta kaba'ir ya nuna cewa shirka kafirci ce amma matsalar mun san waɗannan lungunan nata don haka littafin kaba'ir littafi ne na wa'azi idan ka karanta ɓangaren da ya shafi shirka to sai ka koma littafan tauhidi da shirka sai ka ɗibo sharhin shi shine muke idan haka dawo ɓangaren da yake wa'azi dangane da fata sai a je a ɗibo littafan fiqhu sai a karanta sai a ga shin mecece fata yaya fata take menene nau'o'inta menene hukuncinta in ka san wannan shine wa'azi zai zaune da kyau amma kawai an ce maka karkai sata sata ba ta da kyau ƙarshe akwai abin da kake ɗauka ba sata ba ne sai a ce maka sata ce yau da dama ma'aikatan gwamnatin mu suna yin abubuwa da yawa saboda ba a fayyace musu mecece sata ba mecece cin amana sai ɗauka cewa a ah, to ai shi ma'aikaci ne a wannan ma'aikatar don haka shi ba sata yake ba shi ba cin amana yake ba me yasa a jimillance kawai aka ce sata ba kyau amma matsala ita ce me ke ce fata yaya karkasuwar fata take wanne hali ne dan adam zai shiga a ce yayi fata a ina zai dauka me zai dauka adadin yaya a hannun yaya wannan kun ga sai an janta fanfiqu to dole ne ku fahimci cewa su littattafai na musulunci suna fassara junansu ne a daidai lokacin da littafin fiqh zai warware wata matsala sai ga littafin hadisi bai warware ta haka ba na'am sai a ce eh littafin fikin sharhi ne dama to amma kuma sai a zo ana binciken ina asalin ita matsalar take shi malamin fikin bai kawo ba maka ɗauko littafin hadisi sai a ce kun ga asalin hadisin da yake wa sharhi a daidai lokacin ana tattauna hadisin a cikin fikin kuma sai a ji wani hukunci ya soko wanda yake da alaka da tauhidi sai a koba littafan tauhidi yasa in dai malami ne zai zama malami babu shakka sai ya rinka haɗawa da bincike ya shiga nan ya duba nan ya shiga nan ya duba da haka ake malanta jama'a malanta ba sarauta gargajiya ba ce in aka naɗa maka ita kawai shi kenan ka hakimce malanta aiki ne kuma aiki academic aiki wato aiki ne na bincike da nazari da neman shawarwari da auna abubuwa a ƙarƙashin wannan jama'a bayan da malam ya gama waɗannan bayanai sai ce faslun shirkun nasara ga kuma wani fasli dangane da shirkar kiristoci kaga kiristoci ma daga cikin aƙida su kenan akwai shirka na malam kake ne na na na eh. na kamar yaya eh. ta yi ruwan ce ta yi sum'a ce amma dai shi ne don wa ake yin jihadi don Allah sai ya zama shi ba don Allah ya ba ne hadisin muslim yake cewa man amila amalan ah? ba wannan ba wanda ya aikata aiki eh, ana aghna shuraka ya ana shirki shiraka fi ma iya ghairi taraktuhu shirka shirkahu an fahimta aiki ne wanda Allah ake wa kai da ka tashi sai ka hada Allah din da wani sai Allah ya ce a shi baya so shi kenan shi baya so ka tafi wurin wancan da ka hada shi da shi amma shi ba a hada shi ko dai a yi mai duka ko kuma a bari duka in aka yi mai duka zai ba da sakamako in aka bari duka yana da matsayi malam yake faslin shirkun nasara fasli da ke bayani dangane da shirkan nasara duk waɗancan bayanai da muka yi fa gaba ɗayansu shirka nau'i biyu da yace ɗinnan to a kan nau'i ɗaya ce sai yace nau'i sani nau'i na biyu shirku man ja'ala Allahu ilahan akhar shirka wanda ke sanya wa Allah wani Allah daban walam yu'attil asma'ahu wa sifatihi shi wannan bai yi musun sunaye da siffofin Allah ba wa rububiyyatahu kuma bai yi musun ainihin wato rububiyya ta Allah ba wato baya cewa ba Allah ne ya halicce shi ba yace Allah yana da sunaye yana da siffofi amma matsalar ita ce ya ɗauko wani abin bautawa ne sai ya haɗa da Allah ka shirkin nasara kamar kiristoci kamar kiristoci shi wannan sunan da ake ce musu christians asali suna ne wanda ya zo musu ta hanyar izgilanci da yahudawa suke musu domin bayan da ainihin yahudawa suke da cewa sun gicciye annabi isa har suka koma suna bugin kirji suna cewa inna qatalna masiha isa ibn maryam rasulullah ne mun kashe almasihu din nan dan maryam wanda ake cewa manzon Allah wannan wai manzon Allah nan to mun kashe shi sai Allah ya ce ma qatalu ƙarya ne ba su kashe shi ba ma salabuhu ba su gicciye shi ba walakin shubbiha lahu an rikita musu al'amari ne da shi ba shi suka kashe ba can wani suka kashe to anan wannan aƙida ta kiristoci ta yahudawa cewa su suka kashe almasihu through crucifixion wato suka gicciye shi su kiristoci sai suka yadda na haka sai suka koma suna faduwa gaban wannan cross gaban wannan gicciye suna sujuda to sai yahudawa suke ce musu christians masu bautar cross da farko da suke gaya musu ba sa yadda domin ne su suna cewa suna bauta wa Allah ne but through Jesus Christ wato suna bauta wa Allah ne ta hanyar Isa almasihu su kuma Yahuda sai suka cewa ƙarya ne wa kuke wa sujuda kuras kuke wa sujuda don haka ku Christians ne sai suke mu ba Christians bane amma da jahilci ne yawa zamani ya tsawo shikenan they accepted themselves to become Christians amma suna ne wanda ya zo musu out of mockery igilanci ne da gaske. amma saboda jahilci sai sa koma suna karba ma'anar kirista mai bautar gunki mai bautar gunki shi yasa Allah madaukakin sarki yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun ɗauki malamansu da masu ibada cikinsu sun mai da su ubangizai sun rabu da Allah a cikin hadisin adiyu dan hatim wanda yake duk da wasu malamai suna ganin akwai raunin isnadi cikin hadisin wallahu musta'an a iya bincike na hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce mishi kun ɗauki malaman ku da eh, bayan Allah kuna bauta musu sai ce ma na abu da ba ma bauta musu in Allah yake ba sa halatta muku ba sa halatta muku sai ce a suna halatta mana ba abin da Allah ya haramta sai su ce muku halal ne sai ku yarda yace suna yi abin da Allah ya ce halal ne sai su ce muku haram ne sai ku yarda ba sa yi yace su ne sai ce fa tilka ibadatu wannan ce bautar su idan ka karanta John 6:16 abin da suke cewa abin da aka halatta shi a nan ƙasa to halattacce ne a sama wurin Allah abin da aka haramta shi a nan ƙasa haramtacce ne a wurin Allah what does that mean by interpretation of the bible ne fassarar wannan ma'ana shine idan har aka samu wani reverend father yake kaza halal ne a nan duniya ko da a wurin Allah haram ne to sai Allah ya canza a can sama sai ya ɗauki fatawar fasto din ta zama daidai idan aka samu fasto a nan ya halatta abin da Allah ya haramta to a can sama a wurin Allah haram ne to shi kenan sai Allah ya canza fatawar wurin shi shi sai ce shi ne abin John 6:16 ke cewa ke unfortunately wannan yana daga cikin ɓata da ya same su jama'a yasa a cikin musulunci ba a yadda malami ya fatawa ya sake ba shi da nassi kuma ya faɗe ta dangaskaman nassi ba in ya karkata zuwa ga haram sai ce ni dai ina kyama don ba shi da nassi in ya karkata zuwa ga halarci sai ce babu laifi amma kar ya sake ya ce halal kar ya sake ya ce haram sai inda nasi ku karanta wannan mas'ala mai matuƙar muhimmanci a cikin sharhu kitabut tauhid mai suna tafsirul aziz alhamin na malam suleiman babu shakka wannan gurin inda ku manta ba muka taɓa ɗauko muka kasa ɗin alƙabi abubakar mahamudu guri wanda ya karanta daidai wannan wurin da yake fassarar littafin kitabun tauhid wajen shekara arba'in da ta wuce yake magana dangane da a ce maka Allah ya ce annabi ya ce halal sai ka ce malam wane ya ce haram ne wannan yana daga cikin asalin kafirci wannan na daga cikin shirka da ainihin nasara kiristoci suka shiga ko kun fahimta jama'a allazina ja'aluhu salisa salasa wanda suka ce Allah shi ne ɗayan alloli guda uku fa ja'alul masiha ilahan suka ce almasihu Allah ne wa ummuhu ilahan mahaifiyar shi ma Allah ce sannan kuma Allah Allah ne Allah Allah Isa Allah Maryamu Allah a wata aƙidar tasu kuma Allah Allah Isa Allah mala'ika Jibrilu Allah shine Trinity of God cewa Allah uku ne wannan kafirar aƙida ce shi sa yan Jehovah Witness na daga cikin waɗanda suka yi tawaye akan wannan tare da cewa tawayen bai kubutar da su daga zama mushrikai da su ba babu wani Allah sai ƙwaya ɗaya Isa ba Allah ne Maryamu ba Allah bace Mala'ika Jibril ba Allah ne amma abin takaici daga haka aƙidar ta fara kafin a tafi lokaci sai ka ga kirista wani lokacin kawai kuna tare da shi sai ga ya rikice maka sai ce ruhi mai tsarki ya bishe shi ya Allah ya shiga jikin shi shine aqidar hululi to duk waɗannan jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya kiyaye na'am saboda haka sai malam yace wa min hadha shirkul majus wa min hadha shirkul majus القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة na daga cikin wannan nau'i na shirka fa ake magana shine shirkar majusawa masu bautar wuta waɗannan majusawa malaman tarihin ƙasa hausa sun ce daga nan aka samo maguzawa majusawa wallahu alam waɗanda suke cewa allah biyu ne akwai allah haske akwai allah duhu dan haka suka ce duk inda ga alheri ya faru to a danganta wannan alherin ga Allah da yake halittar alheri shine Allah haske da kuma duk sanda kaga sharri ya faru sai suka ce sai a danganta wannan sharri zuwa ga Allah mahalicci da ake kira duhu dan haka mahalicci biyu ne ɗaya haske ɗaya duhu shi mahalicci haske yana halitta alheri shi mahalicci duhu yana halitta sharri ne kun ji aqidar su wa min hadha shirkul qadariyya na daga cikin irin wannan shirka da ake magana shirkar ainihin masu aqidar qadariyya alqa'ilina waɗanda suke cewa bi annal na huwa alladhi yakhluqu af'ala nafsi sai duk da kaga wata halitta mutum ne aljani ne dabba ce to in kaga ta aikata wani aiki to ita ta halicci wannan aikin da kanta wa annaha tahdusu biduni mashi'atillahi wa qudratihi wa iradatihi kuma waɗannan ayyuka wai da su halittu ke halittawa to na faruwa ne ba tare da Allah ya so ba ko ya kaddara ko ya nufa saboda haka Allah ya yi halitta ita kuma halitta sai ta tashi ta yi wata halittar ba tare da sani ko iko ko kuma nufin Allah ba kaga a fakaice ne suke cewa su ma suna tabbatar da cewa Allah biyu ne domin sun ce sun yadda Allah ya halicce mu an fahimta sun yadda Allah ya halicce mu to amma an ka aikata wani aiki fa sai ce to shi aikin ba Allah ne ya halitta ba kai da Allah ya halitta kai kuma kai ka halicci wannan halittar wannan aiki don haka me suke cewa a zahiri Allah mahalicinka kai kuma mahalicin ayyukanka a fakaice ne kenan mahalitta biyu ne ina fata an gane kanu كانوا أشباه majus don haka suka kasance makamanta da majusawa majusawa mun ji su suke cewa alloli biyu ne akwai Allah haske akwai Allah duhu mahalitta biyu ne akwai duhu akwai haske alheri haske ne ya halicce shi duhu shi ke haihuwar kofi shi ke halittar sharri kaga anan majusawa sun tabbatar da mahalitta guda biyu to kadariya ma suna tabbatar da cewa mahalitta guda biyu ne in dai ka fahimci bayanin da nake sai yake cewa wa min hada shirkun da zai hajja ibrahim fi rabbi na daga cikin wannan shirka da muke magana shirkan wannan kafir gumin kafiri da ya jayayya da annabi ibrahim game da allah إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت a lokacin da ibrahim ya wa'azi ya ce ubangiji na ke eh, rayawa ke kashewa qala shi ko wannan kafiri sai ce ana uhyi wa umit ni ke rayawa ni ke kashewa fa hada ja'ala nafsahu niddan lillahi ta'ala kaga wannan ya sanya kanshi a matsayin abokin tarayya ga Allah yahyi wa yumitu bi za'amihi domin yana cewa shi ma yana rayawa yana kashewa kama yuhyi Allah wa yumitu kamar yadda Allah ke kashewa da rayawa fa alzarahu ibrahimu an tarada qawlaka ko amma bar da kaulika ko haka ne an yaqdura ala al-ityan bi-shams min ghayr al-jihati allati ya'ti biha Allah minha sai annabi Ibrahim ya ainihin wato ta mishi akan ture ainihin maganar shi da ke wato inda yana da ikon kashewa da rayawa to ya zo da rana daga inda Allah ya saba fito da ita tunda idan shi ma Allah ne mu dai aqidan mu Allah na fito da rana daga gabas to in shi ma yana da irin wannan matsayin to sai ya ainihin sauya mata wurin fitowa sai ce walaysa hadha intiqalan kama za'ama ba'd ahli ahalin jadal ce kaga wannan fa ba wai ainihin wato annabi ibrahim ya kauce daga maganar bane kamar yadda wasu masu ilmin jadal suka ce wato wasu ne ke cewa ai idan da annabi ibrahim ya so kafa mai hujja sai kafa mai akan kashewa da rayawa amma me yasa ya tafi zuwa ga ya tashi daga maganar kashewa da rayawa ya koma maganar fitowar rana da faduwarta sai malam yake cewa ba haka abin yake ba بل ilzaman على فرض dalili in كان حقا wannan yana ba da zuta mishi tabbatar da dalili ne in dalilin shi gaskiya ne misali wanda duk ke iya kashewa da raya wato yana iya sauyawa rana inda za ta fito da inda za ta fadi to akwai abin da ike idan mai jayayya ya jayayya to akwai shubha a ciki to in kana so sai ka fito da matsalar ƙarara ta hanyar ɗauko wani misali ko kun fahimta misali jama'a mutum ne sai ya zo maka da sabuwar motar da baka san zai iya mallakarta ba yana maka barazana yana cika yana batsewa yana cewa duk abin da kake so a rayuwa kawai ka aiko mishi kai kuma ka san anya ina ma ya samu wannan motar ba ƙarya yake ba kuwa ba za ba kaza ba to ai ba wai bari za ka sai matsala ta same ka a rayuwa ka zo ka same shi ba a'a yanzu ya baka naira hamsin ka hau babur ka tafi anguwarku ko kun fahimta wanda ita da wadatar da koyaushe kake so ya ce ka aiko to yanzu ya baka naira hamsin da zaka hau babur sai kuma ya hau mutsu mutsu saboda haka abin da ake cewa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wannan mutum shi annabi ibrahim ya ce allah ke kashewa da rayawa shi ko yana cewa a'a shi ma yana kashewa da rayawa sai annabi ibrahim ya rabu da wannan matsalar sai ya koma da cewa to ai Allah na fito da rana daga ainihin wuri kaza kai kuma ka sa ta fito daga wuri kaza domin dukkan waɗannan ayyukan guda biyu ayyuka ne na wanda yake da iko na allantaka da rububiyya saboda haka ba zai gagara ba ga ainihin wanda yake kaza yayi kaza ina fata an gane ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات na daga cikin wannan shirka akwai shirkar da yawa daga waɗanda suke haɗa Allah da taurari sai ce al'alawiyya taurari na sama taurari na sama an fahimta jama'a yadda aluha arbaban sai ya sanya waɗannan taurari a matsayin ubangizai mudabbiratan li amri hadha al'alam cewa suna jujjuya al'amarin wannan duniya sai ka ji an ce tauraruwa kaza ta yi ruwa ai tun da tauraruwa kaza ta fito kai ka san dama bana ba za a yi hatsi mai amfani ba ai wani tauraruwa kaza ta riga ta bayyana ai al'amari ya riga ya lalace to ire-iren waɗannan mutane suna alakanta faruwar wasu abubuwa a duniya ku kiyaye da juyawar ainihin wato cewa taurari ne suke yin haka kama huwa mazhabu mushriki sa'iba kamar yadda wannan ita ce aqidar mushrikan sabi'a sabi'a wato sabi'awa su ne waɗannan mutane dangin annabi ibrahim da ya girma cikinsu aƙidarsu ita ce taurari na da iko shi ya sa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya rinka ɗakko musu misali da waɗannan taurari idan aka ce taurari a nan ba wai tauraro tauraro kaɗai ake nufi ba don haka malamin siffanta da al'alawiyat wato na ka ce tauraro a nan yana nufin waɗannan ajram waɗannan manya-manyan halittu rana wata da tauraron akwai wasu waɗanda suke ganin wasu abubuwa da ke faruwa a duniyan nan suna da alaƙa da waɗannan taurari da ke fitowa da waɗanda ainihin suke ɓuya da makamancin haka sakamakon haka akwai taurarin da in suka bayyana wani baya fitowa daga ɗaki akwai taurarin da wani yana nan yana da wani kundi wanda ta hanyar wannan kundi yake iya gane cewa tauraruwa kaza lokaci kaza za ta yi kaza lokaci kaza za ta yi kaza lokaci kaza za ta yi kaza kazan nan yana da alaƙa da juya al'amura a nan duniya don haka sai kaga yana amfani da wannan wajen bayar da wasu fatoyi na ainihin gaibi to duk yana daga cikin shirka jama'a wadda malam yake magana a kai cewa bauta ce da irin waɗannan taurari sai ce wa hada wa min hada shirku ubadi shams haka kuma na daga cikin wannan shirka Shirka masu bautar rana wa ubabin nar da masu bautar wuta wa gairihim da ma dai waɗansu su duk waɗannan fa gaba ɗaya suna daga cikin nau'i na ainihin shirka wadda ainihin malam ya bayyana wacce shirka ce ita ce shirka game da ainihin ibada da kuma mu'amaloli kar ku manta waɗancan misalai da inda aka samu shirka ta ta'atuni yana magana shirka ne dangane da zatul ma'abud da asma'ihi da sifatihi da af'alu amma shirka dangane da ibadoji su ne nan malam yake ta kawowa don haka in ka fahimci misalin shi da kyau yanzu 'yan wahadatul wujud suna shirka ne dangane da zatin Allah da sunaye da siffofin shi da ayyukan shi a daidai lokacin da kiristoci kuma suna shirka ne dangane da ibada da mu'amalar Allah ko kan fahimta jama'a to duk waɗannan da ke bautar taurari da rana da wata to dukkansu sun faɗo ɓangaren waɗanda suke shirka ne ta ɓangaren bauta da mu'amalar Allah me malam ya faɗi tun farko ya ce waɗannan mutanen mushrikai ne ko da kuwa sun ƙudurce a zuciyarsu cewa haƙiƙanin al'amari su fa ba shirka suke yi ba kun wannan magana tana da muhimmanci kasanta yana ganin cewa kaza shi fa tauhidi ne a wurin shi amma kuma sai waye gari rana in ta fito zai faɗi ya sujuda bari in gaya muku daga cikin al'ummar ƙasar nan tamu musulmi akwai da ake shar'anta musu wasu addu'o'i da wasu salloli daidai lokacin da rana ta tafi za ta faɗi da yamma da sadda rana ta ainihin leƙo za ta bullo sai kawai sai ga rana na ƙoƙarin bullowa karfe shida da wani abu sai ga mutum ya faɗi ya yi wata sujuda ya yi shiru ba zai ɗago ba sai ya yi wajen minti talatin wannan shirka ce jama'a domin ba wannan sujudar da take da alaƙa da rana ba sujuda ga Allah a sallah wadda take ba farilla ba an hana a wannan lokacin sujuda ga Allah a wannan lokacin an hana ka yi wa Allah sujuda a sallah sai in sallah farilla ce wato an hana yin sallar nafila a wannan lokacin don me don karka saje da masu bautar rana to balle haka siddan ba sallah ba fa wani za gan shi kawai ya taho yana ganin rana ta kusa kaza duk inda yake sai da ya sa da duma ya faɗi ya yi sujuda sai ya yi kamar minti talatin sai ce wai wani fahami ne wani malami ya bashi sai bai na yawo da ɗan littafi suna rikita muku addini ne jama'a ba a bauta wa kowa sai Allah kuma annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana duk wani abu wanda za a yi a wajen bauta ya yi kama da na kafirai saboda haka wajibi ne a lura Allah ya kiyaye wa min haula'i man yaz'umu anna ma'budahu huwa al-ilahu 'ala al Malam ya ce to abin mamaki shine daga cikin irin waɗannan akwai waɗanda suke ainihin wato riya cewa abin bautar su shine abin bauta na haƙiƙa misali yanzu kirista ya kudurta cewa annabi isa shine abin bauta na haƙiƙa to haka duk wani wanda za ka samu yana bautar wani wanda ba Allah ba sai ka ji ya ce Allah nan nashi ko abin bautar shi shine na gaskiya sauran din na ƙarya ne wa minhum man yaz'umu annahu akbarul aliha wani kuma sai ya ce nashi ne babba na sauran ƙanana ne wa minhum man yaz'umu annahu ilahun min jumlatil aliha wani kuma sai ya ce ya yarda akwai wasu allolin to nashi ma yana daga cikin jimillar allolin da akwai وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه وأتنا به سيتي صبر هكا idan ya ainihin keɓance wannan ubangiji nashi da ibada ya ainihin tattaru ya tattara kanshi gare shi ya ainihin rabu da kowane abin bautawa ya fuskance shi to shi kenan wannan ubangiji zai kula da shi wato ya yadda duk sauran abubuwan da ake bautawa gaskiya ne nashi ma gaskiya ne amma sai ya ce ba zai yi ya hada da na wani ba sai ware nashi kadai wa minhum man yaz'umu anna ma'budahu al-adna yuqarribuhu ila al-ma'bud alladhi huwa fawqahu daga cikin su kuma akwai wanda abin da yake bautawa ya yarda cewa nashi na ƙasa ne amma ya yarda cewa shi na ƙasa din shine zai kusantar da shi zuwa ga na sama wal fawqani shi kuma wannan na sama din yuqarribuhu ila man huwa fawqahu zai ƙara kusantar da shi zuwa ga wanda yake sama da shi hatta tuqarribuhu tilka al-aliha ila Allah subhanahu wa ta'ala sai yace haka dai za a yi shi ya isar da bautar ga na ƙasa na ƙasa ya isar da wanda ke sama wanda ke sama ya isar da wancan na sama har a kai wannan ibadar ta shiga Allah madaukakin sarki malam yace fataratan takfirul aliha wani lokacin sai ka kaga mutum daya abeban bautar sun yi mishi yawa wal wasa'ib da kuma waɗanda za su wuce tsakanin shi da ubangiji wa taratan taqin da wani lokacin sai dan su yan kaɗan da gwargwadon irin rudanin da aka haife shi a ciki da gwargwadon irin yadda za ka same shi da abubuwan bautawa ina fata an gane sai ka samu professor a cikin mathematics sai ka same shi ya yarda da cewa Allah uku ne sai ka je ka samu professor a India kwararre a cikin physics chemistry biology amma sai ka je ka same shi ya yarda cewa shanu kaf duk inda saniya take a duniya Allah ce to da gwargwadon rudanin da aka haife shi a ciki da gwargwadon yadda za ka same shi abinda waɗannan karatuttuka suke cewa jama'a shine shirka babu shakka tana da yawa kuma tana da fannoni kuma kamar yadda kullum yake nanatawa annabin tsira muhammad sallallahu alaihi ya ce shirka a cikin wannan al'umma tana ɓuya fiye da yadda bakar tururuwa take ɓuya a cikin duhun dare a kan dutse baki saboda haka za ka iya faɗawa shirka ba tare da kafin don haka sai an yi takatsantsan ba don kun ga saboda haka kuka ji ƙoƙarin takatsantsan ɗin ne ya sa muka ɗauko littafin nan jama'a ake ta karantawa kake jin yake ta fito da abubuwan ɗaya bayan ɗaya shirka za ta iya zuwar maka da gwargwadon yadda ta ga kake misali jama'a yau bai wuce kwana bakwai ba wani ɗan takarar gwamna ya bugo min waya ina zaune a nan yake cewa wasu mutane ne suka zo mishi suna zuwa sai ɗaya tashi yana harjaji kawai sai ga aljani ya halarto shi wannan aljani da ya halarto ya zo ne ya taimaka mishi a wajen cin zaɓe akwai ayyuka da zai yi mishi amma fa shi ba dan bid'a bane kuma shi ba shirka yake ba domin shi almajirin malam ja'far ne da albani na zaria shi wannan dan takarar gwamnan da wannan aljani ke mishi karyar shi almajirin ja'far ne da albani me yasa ake mishi haka saboda shi kuma gidan gumi ya girma kaga yanzu shirka ce ta bulle mishi ta yadda za ta iya zuwa ya karbe ta shi ya girma gidan gumi Tun aka zo mishi da layu zai karba ba zai karba ba da haka sai aka zo da mutane da manya-manyan riguna da rawani ana zuwa sai ɗaya birkice sai aka ce aljanu ya zo kuma aljanin nan almajirin ja'afar ne almajirin albani ne to kaga kai kuma na gumi ne so ina son ku fahimci misalin yadda abin zai zo maka wallahi jama'a sai da suka ruɗa shi saboda waɗannan dalilan da suka kawo yace ce na natsu aljani ya ta jawabai ya ta jawabai ya ta jawabai ya ce to shin haka za ta yiwu ni na san yana da littafin talbisu iblis na ibn jauzi sai na ce ka je ka ɗauki littafin talbisu eh, iblis na ibn jauzi ka karanta wuri za wuri za sannan zan yi maka jawabi kashi gari ya zo ya karanta sai ya ce ai wallahi ya gama gamsuwa ma tas shirka ce ta sawo rawani da alkyabba da carbi ta sake tahowa ta ce to ka gani littafin talbisu iblis jama'a na malam abdulrahman bin jauzi na daga cikin